yattaqun sune wanda suka yi imani kuma suka yi takawa duk mai imani da takawa a da a yanzu a nan gaba waliyin Allah ne duk mai imani da takawa a makka a madina a kudus a bagadada a maroko a kano a abuja waliyin wallahi duk mai imani da takawa wallahi waliyin Allah ne a ko ina yake allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra Allah ce su waliyan suna da a rayuwar duniya suna da a lahira la tabdil li ba wanda ya isa ya kalmomin Allah hukunci ne Allah ya dora shi yadda yake wani ba zai canja shi ba wani ba zai zaku ɗa shi ba daga nan zuwa can zalika huwal fawz al azim wannan shine rabo wanda yake babban rabo to dan haka kaga yan uwa in ma muna da laifi to kila wannan shine laifin amma a hakikanin gaskiya mu dinnan da kuke ji da gani mun fi kowa san waliyan Allah mun fi kowa girmama waliyan Allah eh, wannan haka aqidar mu take kuma haka Qur'ani ya nuna mana haka hadisi ya nuna mana sannan kuma wani abu na karshe wanda kansa zan tsaya shine su abokanan ce in ce ɗinmu sukan ɗauka cewa sharaɗin wali ne ya zama yana da karama saboda ku ahalu suna kuna inkarin karama muka ce a'a ka duba littafin al'aqidatu tahawiyya ɗaya daga cikin littafi da ke bayyana aqidar ahlus sunna wal jama'a yace yana daga cikin aqidar mu al-imanu bi karamatil awliya'i dole sai mutum ya yi imani cewa waliyai suna da karama to amma inda rigima take daukan cewa lalle kowane wali sai ya samu karama daukan cewa yawan karama na nuna fifikon walitaka to nan ne kuskure yake ba sharadi bane wali ya samu karama zai iya samu zai iya rasa wato kenan ta iya wa wali ya samu karama ta iya wa ya zanto baya da karama rashin karama baya rushe walitakarsa ta ta iya wa ga wani wali na kololuwa yana da karama biyu ko uku ga wani wali na ƙasa da shi yana da karama goma ko sha biyar yawan karama ba shi ke nuna yawan fifikon darajar ba rashin ta ba shi ke nuna karancin darajar ba wannan da wahala suna wajen ma haka abu yake Da haka suka ce wanda ya kowa falala cikin sahabbai sai da Abubakar amma kuma baya da karamomi irin yadda aka samu cikin waɗansu sahabbai waɗansu suna da karamomi abubakar ya karanta qur'ani cikin kiyamul layli da wajen kiyamul layli mala'iku ba su sauka ba sai lokacin da usaid bin hudayr yake karantawa yana cikin karatu mala'iku suka rinka yi kasa kasa waɗansu irin fitulu dokin sa yana zagura kamar zai tsinke in yayi shiru sai ya ga dokin ya tsaya in ya ci gaba da karatu sai ya ga dokin yana zallo sai yanke karatun sai ya zo daidai inda dokin yake yana duba sama sai ga waɗansu fitulu sun yi sama tun yana ganin su har suka bace bai san komai ne ba da safe sai faɗa manzan Allah sai ce tilka mala'ikatun danat li sautika ya usaid mala'iku ne suka sassauko ƙasa don su jin muryarka da ka ci gaba da karatu baka tsaya ba da sai sun sauko ƙasa sararin duniya kowa ya gansu hadisin na cikin sai bukhari kaga wannan karama ce sannan ita karama yadda take mai ita wani lokacin ma baya sanin ta faru sai bayan ta faru ya gani ba a takara da ita kar wani sai yana daga cikin karama ta yanzu zan miƙa hannu in kawo maka ruwan zanzan billahi allazi la ilaha illa ba karama bace dabo ne rufa ida ne ba karama bace ba a takara da karama shi yasa wani mai hikima ce idza ra'aita rajulan yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yakun inda hudud ash-shar'i fa innahu <laughs> idza ra'aita rajulan yatiru yace in kaga mutum fur ya tashi sama wa fawqa ma'il bahri kad yasiru ko yana tafiya akan ruwa da kafafunsa bai nutse ba walam yaqib inda hudud shar'i amma bai tsaya ba kan dokokin shari'a wata rana ai sallah da shi wata rana ba ai wata rana ma ba yayi ko shi kadai fa innahu mustadrajun aw bid'i to wannan mutumin kawai Allah ne masa tarlala mai kama sake ko kuma kasar gumin dan bid'a dan haka ma'aunin wali ma'aunin wali abu guda uku abu na farko kaunar Allah sama da kaunar kowa kaunar manzan Allah sama da kaunar kowa kaunar da za ta bayyana a fili cikin ayyuka a gani abu na biyu neman kusancin Allah ta hanyar ayyukan nafila da kuma ta hanyar mai farilla nafila da farilla abu na uku taimakon addinin Allah ta hanyar alkalami ta hanyar rubutu ta hanyar magana ta hanyar kansakali wannan ita ce walitaka ubangiji ce ya yi alladina manu in tansurullaha yace wala yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun aziz kaga an an-nusra walitaka kenan abu na biyu wato kusancin Allah kusancin Allah abu na uku kaunar Allah ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu kaga yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim to da haka wannan dai ita ce matsayar mu kuma ita ce matsayi da duk in muka samu dama muke sharhinta dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana eh, eh, dan mu ture tuhumar da yan uba suke mana kaga tunda muka ce yan uba mun yi da yan uwan mu ne eh, uba ɗaya uwa kowa da tashi ma'ana ba mu kore su ba daga musulunci musulmai ne yan uwanmu amma suke mai waɗansu kurakurai da mi musu nasiha su ma in sun ga muna yi su yi mana nasiha nan ya kamata in dakata dan kar in ma mai filin gaba ɗaya. wallahi ganin ku ku matasa sai kuka mun wata allura amma Allah da a gajiye nake lokacin da na shigo ina jan kafa amma yanzu kam alhamdulillah zan dakata nan abinda na faɗa zama daidai Allah sa tare tarayya cikin lada wanda muke kuskure Allah ya shafe mana yayin uwa akwai ragowar fasako kar ku manta imamu ahli sunna wal jama'a yana nan a zaune tare da duk wanda ya tafi to za a bashi labarin dama taken laktar kada ka sake a baka labari kuma ba a sallamu kowa ba akwai عبد الوهاب ابن عبد الله إمام أهل السنة والجماعة السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka malam ya share gonansa ya yi shukansa har ya girbe kayansa ya sa cikin rumbu kawai ah, amma na sai taliki abin da muke bukatansa yanzu da Allah mana ah, taron nan ina so ne matasa su san cewa yayin da ake nuna maku yadda za su kawunaci manzon Allah sallallahu sallam. wasallam kaulan muna so mu gan kuma aikace muna gan kuna aikata shi a zahiri shi shani manzon Allah da sunan da muke bi shi zai kece mu ranar tashin kiyama yayin da muka ga matasa sun hadu so muke so in an kira suna manzala jikinsu yana rawa kuma aka ce manzala ya kaza su rike shi annubi biyu yadda malam ya yi bayana kai karama wallahi mun yarda da karama kuma shi karaman da manzo Allah ya yi stamfi a kai ya yarda da shi me yabo yana ce da manzo Allah fa kulli diya'i dunahu fa huwa duhumati duk aske in ba na aske manzo Allah ba duhu ne zancen banza ne yayin da zaka dauko wani asken banza ka kwatanta shi da na manzan Allah kaya sara duniya da lahira na fata gane ya ce Muhammad ahada

karama ba kowane mutum ya san cewa Allah ya bashi girman zai gan karaman ba wata na manzala sallallahu alaihi wasallam saboda irin rayuwar da Allah ya takura lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam akwai ahli sufa suna zaune abinda za su ciye gagara shi manzon Allah ya raba ya raba ya rike goma ya ce shi na baka tafi da uku da aka tafi da abubakar ya tafi da uku saboda ba abinci a gidansa shi yasa ya ci abinci tare da manzo Allah da aka je can ashe Abdurrahman dan Abubakar bai dauko abinci ya ba waɗannan bakin guda uku ba ashe ba su ne suka kici shi na bakar kuma ya ganci wannan abinci kaɗan ne bai zo ba yayin da ya zo bakin su fara bacci shi ya ce me yasa ba bakin abinci ba sun ce wallahi mun ba su su suka kici ke ce wallahi ba zan ci abinci ba shi aka duk kutuwa aka kawo shi na bakar ce ai na ci tare da manzala bakin sun ce ba za su ci ba shi ci tare da su ya ce kuma wallahi ba zan ci ba shi aka duk abinci aka ba su abinci mutum da ya ba insha Allah bakin suka ci shi abincin ya karu fiye da da aka doki aka ba sauran gidan shi na bakar suka ci ya saura aka kai mashi yana bakare ce insha Allah na fasa rinsuwan ni ma na ci ci. daren na aka mai da abincin gidan manzala baki suka ci aka waye gari mutane suka ci abincin bai kare ba kaga nan wurin shi yana bakar bai sani ba shi daga baya Allah yana nuna masa cewa na abincin Allah ne kara masa albarka daga Allah wannan shine sunan manzo Allah wannan ba mu inkarin sa sauraka yanwa ana tuhumar mu cewa ba ma son yawan ta ibada za ku ji rajiyo yanzu musamman akan wannan wata ake cewa akwai azumin da ake kira azumin sufufi yanda daga yanzu tsohuwa ta fara kenan za azumin a yi watan sha'ban a yi rajab a yi sha'ban a yi ramadana kuma malamin suna nan sun fita da kansakalin su suna nan suna yaki in kai bayani sun ce wai yin azumi shine haram wai ibada shine haram kage in makiya manzo Allah wai azumi shine ake gan laifi ne to ba azumi shine laifi ba saba ma manzo Allah shine laifin imamul huda imamul huda laulahu ma urifal huda shirya da shugabanci da bana manzo Allah ba ban zaka sani ba me ala yace wa yakifu inda amrihi wa nai lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana manga takara nan wurin in kana so nan wurin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma'azini ya nuna yanda zai akwai matashi mai kaunar manzala yadda kuke son manzala ce na ku bai kai nasa ba amur bin as abdullahi bin amur bin as ya ce kullum azumi ke sai je manzala ya kira shi ya ce naji dare sai kake kai kiyam lairi a waye girka azumi amma abin da nake so ka ringa azumi ko na uku ko na wata ya ce manzala ina da karfi fiye da wannan ya ce a to ka ringa yi yau gobe ka sha ma'ana azumi dawo ya ce na fi karfi wannan ya ce wallahi ba wani azumi da fi wannan kage ka yi yau gobe ka sha kuma tabbas wannan watannin da muke ciki manzala bai azumi ko biyar a ciki ba shi ka zo ka kallafa mutane ka ce sai azumi wai ibada shine haram ba haram ba to ka koma imam maliku radiyallahu anhu yadda yake fito mana ilimi da madaransa imam dar hijira wanda mafi yawa muna kaunin fikinsa ne ba ma kokwai da tabi'ansa wani mutum ne zai zo yi umra duk wanda ya tafi haji ya san mikatin da manzo Allah ya haddada shi ina zul hulaifa kamar nan ne sabon biyu ke she wani mutum ya tashi daga wajen da manzo Allah ya dauka she ki dauka she zo daidai da kaburi manzo Allah she doki harami she ta labbaika allahumma labbaika umra she she no imam malik ya tambaye ka tambaye shi me yasa baka je can ba ya ce dan wannan karin da na kara ibada zai? yi daga nan zuwa wannan wani ibada na kara yace bai ibada nake ki ba saba manzo Allah da kai wannan shi ne sa mutum wuta saboda yan wa ina gaya yan wa wanda suke kaga radio abin da abin da yake da naka da azumi sofofi babu shi a cikin shara musulunci abin da ake suka yi wannan watan kai azumi uku imma litinin litinin ko alhamis alhamis ko kai sha uku sha hudu sha biyar wannan shi ne manzan yi amma ka kiki wani ibada ka ci wannan ibada wai an hana yi sha a'a ba mu hana ba amma ka yi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan ne abin da ake bukata Yanwa ana tuhuma mu da rashin zikiri cewa ba ma zikiri ana tuhuma mu da rashin salati amma wata na akwai kanshin gaskiya domin matasan da suke cewa suna sunna mafi yawa shi ka gai an gama sallah shi dan bid'a da kuke cewa dan bid'a ne zai zo a cikin risala na zai abu zai dikirawa ne ya fada mana in ka gama tashahudi ga irin addu'o'in da zaka ya fada bayan in ka gama tashahudi kama manzo Allah salati kai addu'o'i ya ce in ka so kai salama har zuwa karshe to mutane mu sun karanta amma sun ce وعلى ibadillah salihin cha ci salamu alaikum. ba san salatu annabi ba a cikin sallah bai salatin ba sun saba ma manzon Allah nan wurin sun saba ma imam maliki sun saba ma abu zaidi kirawa ne sun saba mazhaban malikiya sun saba ruwaya dan kasin ba su kara salati ba salamu alaikum sha shiru daga baya kuma sha ce salatu goma da annabi kafin ka yi daya an gama sha biyu a ce ina sai na manzala bai yi ba ina sai na yi ina sai na guda uku kafin ka karanta ina a sai na an gama uku a ce ya latifu dari da ishirin kafin ka ce ya latifu an gama kaga a nan wurin ba kyale ka kai na manzalan ba ba kyale ka kai na bidamu ba an kyale ka je mage kaga anan shi na tsara je ma da aka kyale ka da kyale ka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gama tashahudin to mu kuma yayin da mu zama mun gama tashahudin mun ma manzo Allah salati mun neman isti'aza azaba kaburi mu roki anda don manzo Allah fariyat taharra ma yujibuhu min addu'a ace wurai ne wanda zaka yi taharri ka kidda don duk addu'a da kake so kai in ka gama tashahudin ka gama salati ka ce ya Allah mahaifiyata ka ta ya Allah babana ka ta Allah ubangiji ka rahamce zuriyar manzon Allah ya eh, kai kama manzon Allah salati kama sahabe kaza kama al'umma kaza kai kirka kai addu'o'i baki ɗaya da al'umma musulmi to amma kana cewa la ibadillah Salisu salamu alaikum ka ce fara kuke yi ka gama duk addu'o'in da za a yi sai ga mutum ya rike tarbi mai tutoci talatin da wani abu ce ce a sa ala a a a a ko subhanallah na wani bai yi shi ba wai kuma zai man gace mm, mm, mm, wai zikiri ke to duka ga gyaran da muke gyara kici ba gyaran ba kai na manzo Allah madaga ba wai ana ka ana zikir kar kai bayani ba wanda ana ka to a nan wurin da muke gan cewa yayin da kuma kai da kake cewa kana sunna ka je masallaci an gama wannan abin nan kai kuma na salamu alaikum shi ka tashi a wai shi ahlus sunna ne ba dama ba zai bida ba amma yi na manzo Allah to annan ne zaka yi asara duniya da lahira na Aisha ji ya tabbata a cikin muslim ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ala kulli ayali yayin da kayi salamu alaikum abinda ake so kayi. astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim allahumma anta salam wa minka da su bo wannan kai annabi kai adwayinka wannan aka fi so shi yi subhanallah guda talatin da uku alhamdulillah amma mu yanzu ku ci na alaikum shi ka ci allura ke masa eh, subhanallah subhanallah bai ma san kirgan bai tashi ya bari kai ga ka da talauci bala'i talauci kuma waɗannan zikirin an ba masu fakire ne wanda ba su goci shi an ce su yi don su samu matsayin irin masu kudin kai abin da zaka sha da safi ma babu kai zage zage ba wanda ya kawo ma kai la'anan ba wanda ya kawo ma ta ki din Allah kuma kaga ba kai daidai ba abin da ake bukata shine kai kokari kai ma tun da kace wancan yi bid'a to kawo santsan na manzon Allah sa'adatuna mashrutatun bi itba'i wannan shine rabon mu yan washe azumi kuma mun ce azumi tsofaffi haram ne kai kokar ka ringa azumi alhamis da litinin don aba kasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina zazunta azumi litinin da alhamis a gan talibi mai imani mai karatun qur'ani in bai yana da wani fansa mai bala'i ba sai a gan shi ya azumi litinin ya azumi alhamis in zai bude ba ce daga annu ya ce Allah ka taimaka mujahidin afghanistan Allah ka taimaka bayan Allah kanu Allah ka zabu ma bayan Allah nagari Allah ka yi kaza ina zuwa ina kuka amma mutum ya tashi ba ramadan shi ramadan ba ya azumi to yau shi za a yarda shi ko wanda kake suka hana shi na bid'an ka kafi su yin salati shi na salatin nasa wanda la'ana cikin mafarki ne Ke kuma naka shi da aka bude sama bakwai shi na gida kawo aka za ka mika ma manzo Allah kuma wallahi duk abin da manzo Allah ya ko tofi ne ce to billahi lazin nasa ya fi namu baki daya to kai kokari ke maka yi yanda manzo Allah yi sayawa za ka yi duk abin da aka tayi na ibadan ka saya ke ma ka yi da yawan yin salatin mai kyau shi na san da yake yi kai karka kirma ma Allah sahabai suna tare da manzo Allah zaman da suke yi ba su gan tarbiya na manzo Allah ba shi ana jin bakinsa ina yin ibada saboda kan ku zama wajen da za ku zauna a ganka matashi ba tare da riya ba an gama irin zance ka shasar filar aziz alif la ilaha wa huwa al ka yi salata annabi a ganka ga bakinka da aswaki ga karatun qur'ani ga azmi ga hailala ga ibada ba tare da riya ba amma yayin da kake cewa mutane sun yi bid'a to ke ne ba baka kawo ba kai kuma ka zama gemage yadda wadancan sun zama gemage matasa a fara gaskiya lokaci yayi a rike ibada mala ya gaya muku wallahi in Allah ya ba mutum ilimi ba na nuna cewa an ba shi makulli a janna ba ne zai yi Allah zai iya sa shi wuta Allah ya ba mutum sarauta bai nuna cewa ba shi aljanna ba ne Allah ya ba mutum dukiya yana ba da zaka bai nuna cewa da maza dan aljanna ba ne Allah fa Allah ne ina so wanda ibota masa da ikhlas shi zai sa shi a cikin aljanna saura kasancewa mun fahimci sunna akwai saura aiki da abin da manzo Allah ya ci mu saya mu ga matasa kun ga kwanan nan kuna ga gugurun mayan da aka yi albinan matasa ne in kungiya ne kungiya mana in shi'a amma ce ahlus sunna sun saya sa'in daka billahi alazim ahlus sunna ko daya daidai da mutane 20 suke to amma ba zai yi ba ban da abun yi ce da matashi ya yi karatu sakandare bai ci ba ya zo ya aje takardan ya ki yin sana'a ya ki ci gaba da karatu amma kuma yana son ya aure kuma auren na ba ba yarinyan yar islamiyya ba ce ba yan gwas na islamiyya ba a'a yar biyu ke ce fara dogo mai kara hanci shi kuma ba abin da ya ci a ciki kuma ya zana dokokinsa izama ita mai asali ce tana da dukiya tana da ilimi kuma tana da komai amma shi ba shi da ko ɗaya wannan to kai ka haddace qur'ani mana kai kokin ka ringa salata annabi mana zaman banzan bashi wani amfani in wa yanzu matasa nawa ne muka tashe kwanan a ce yau nan wani aiki kayi da ka taimaka iyayenka kun sai halin da muke ciki wallahi wani su iyaye abincin da suke ci sai sun hada abincin rana da la'asar don ka samu da dare a ci saboda wahala amma kai ga ka balaga kace kana kauna manzo Allah kana son annabi me yasa ba zaka taimaka iyayenka ba me yasa ba zaka taimaka ka kyautu sama iyayenka ba yanda nasin Qur'ani ya zo masa don haka in wa nasiyan da nake maku irin abubuwan da mala ya koro maku abinda ake bukata mun ji wazi da mun ji mun ji kauna annabi ga yanda yake daga yau mu faranta ma kanmu in za mu yi bacci ya Allah yake bacci wace irin annu yake kwanta wace irin zikiri ke yi in ya farka daidai ya ike yi in ya tashi ko shafi da wutumin gashi a cikin bakon da ba sallah su ba ya samu jama'a ina miƙewa shan waye gari masu tallar burodi sun zo kofan gidansa ga burodi shi ka ce eh, an waye gari ne to wannan ba da kake ba wasan yara kake yi ya kamata mutum ya tashi da asuba kafin asuba ya tashi ya aswaki ya yi kiyamun ya dauko kur'ani in ba zai iya ba ya dauki musafi ringa karantawa ina kuka wurin Allah haka kake su ahlus suna yi bayawa mai ma addu'an kasan addu'an halin da muke ciki da bala'in talauci da munafiki da abubuwan da ake karoki Allah la addu'an ka Allah zai shiga ta samu. irin ku ake bukata matashi bai san kwaye ba bai san zuwa marhaba ba bai san saba ma iyaye ba bai san zage-zage ba ga qur'ani ga salatu annabi ga hailala ga bota ma Allah ga ci gumisa ba mabaracin tsiya ba ne yanzu zaka tarbe matasa wallahi waye ga babin abin da yake she wanki kayan sai je wajen da ofisi wajen da abin da kansula yake itare sare sai samu naira da yazo kishi wannan haram ne bai kamata ba bai kamata mu zama mutuwan zuciya mu kasance zuciyar mu a mace yake mu zama muna da cikakken zuciya kamar irin su Usama bin Zaid ina shekara goma sha takwas ya rundunar sojoji baki ɗaya ije a yaƙi arna amma mu ga matasa nan amma muna cikin fama da yunwa me yasa ba ma koyi sana'a wanda zan ce da iyayenmu me yasa ba ma koyi irin ibada yadda za mu yi mu samu yarda Allah me yasa ba ma neman ilimi mu samu ilimin zai mana albarka kullum mu zama muridai shi abin da aka wajaha mu yanwa lokaci ya yi musamman wannan watannin da suka fara Watanni albarka suka fara kenan mu tsaya mu gan cewa halayen da muke da su da da ba ka san yadda ka yi zikiri ba yadda ka yi bici ka tambaya ka tambaya manzo Allah in zai kwanta ya yake yi ka san wannan in ya tashi ya yake yi in ya waye gari ya yake yi in zai shiga gidansa ya yake yi in zai fito gidansa ya yake yi in zai ci abinci ya yake yi to wannan shine abin da yake gaba mu yan domin abokan zaman mu suna tuhuma mu ba mu ibada wallahi mun fi su ibada domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ibada tun asuba tun da Allah ya harce ka ka ta sujada baka tashi daga sujadan ba shekara ɗari ka tashi wallahi na manzo Allah sujada din da ya koya maka yafi ne shi ina mamaki wani na kariya ya ce malamin sa ya sujada tun da ya yi sujada ko na bakwai kenan na sujada wai bai tashi ba sai mu ce wallahi malamin ka arne ne kafiri ne don bai sallah azhar ba bai sallah lasar ba bai sallah maghrib ba bai sallah isha ba bai sallah asuba ba bai yi juma'a ba bai yi juma'a ba wallahi bai yi juma'a ba bai yi juma'a ba ka gan cikakken arne ne raka da ba ka gan bai kyauta ba saboda haka abin da man jafar gaya mana rashin ilimin shi ke sa kuma har yan shiya sun samu dama yanzu man jafar nuna matsayin sahabai amma yanzu abin da yake tada hankali kowane sako da loko ana samun yan shiya, wanda tashi hankali game da rayuwar rayuwarmu wallahi duk mutum da ya taba manzo Allah ko sahabai manzo Allah ya tsara duniya da lahira amma abin da yake faruwa yanzu kika gan yaro ma dama muna kasa ne ana bala'in talauci mutum ya riga ya karanta jaridu biyu uku ya yi bayani a zan da su wa'azi dai kasan da alhamdulillah an ji wa'azi amma abin da nake son gaya ma yan wa matasa dan kakal matasa yanzu a Pakistan da Kuwait da Saudiya sai yaro mai shekara goma sha takwas ya haɗa ce kutub sitan baki daya Buhari Muslim abu dauda tirmizi ibn maja yanzu na an ce yaro ya tashi kawo bulun maram da kab zai iya to irin waɗanda muke so mu samu matasa yadda ma ja farke koro ayoyi mu gan kuma wata na an koro ayoyi an kawo ku harbe ka wannan shi muke so bai kamata mu yanzu mutum da ya fada kan secondary ko bai kin karatu ya tsaya sai zama mabaraci ya zama mutuwan zuciya ya zama baya kyautata ma iyaye daga nan da ake yan kwaya suke samun nasu daga nan ne yan suke samun nasu musamman wannan yakin da aka gama yanzu ana burga mutane cewa an ci nasara yan shiya ba haka ba ne mu dai ba masu isra'ila yake wannan kasan muna tare da musulmi amma wala muna tare da musulmi na gari an laidan mara isra'ila amma wannan yakin da aka yi waɗannan da suka yi yan shiya muna gan ahli suna zu za su yi wannan abu saboda haka yan shiya da suke zaki billahi da duk mutum da shi sa imam maliku duk wanda ya kawo masa sahabai manzo Allah a wajen imam maliki kafi ma ma ma ma jafai bayana kai dan shiya yarda kar yadda hadisin manzo Allah yana cikin Buhari manzo Allah ce lokaci zai zo za ki fige yaki a garza yaki da arna in an tsaya ana hutawa Shewani mai cewa ce a cikin su akwai wanda ya ga manzo Allah a ce eh akwai an ce ci gaba an je sha ci nasara don wanda mutum ido sai hada da ido manzo Allah sha ci nasara bayan wannan a je yaki a gamza a ta fama shi daga baya a taya a ce akwai wanda ya gin wanda ya gin manzo Allah a ce a ce eh a ce ci gaba sha ci nasara domin ya gin wanda ya gin manzo Allah daga wannan a sake gaba yaki nan gaba a ce akwai wanda ya gan wanda ya gan manzo Allah tabi ai tabi tabi kenan sha samu kuma zo a ci nasara wanda manzo Allah sallallahu alaihi suke ba da bishara kan waɗannan sahabbai kai ka zo da yanzu shi ka la'anci waɗannan bayan Allah da an kirga babanka da kakanka Allah mutum mai marhaba ne la'alla dan koya ne babanka ko kakanka ba ki ta. La la'alla kakanka ba ma guje ne la'alla kakanka gardi ne bai san addini kafin marubutu yake yi da wasu abubuwa na mafuzanci. amma ka zo ka bar zakin kakanka da babanka ka zo ka zaki shi na maka ka bincike danginka ba irin sa ciki tuhuman da kake ma sahabai bincike danginka ba yan wani lokaci yayi kar ku bari a shiga da wani akida wanda zai tuba mutuncin sahabai kuma ku saya abin da muke cewa ana yi bid'a na mu kauna manzon Allah ya Allah muna roƙonka iyayen da suke cikin kabarin Allah ka rahance su ya Allah mutanen da suke asibiti suna neman lafiya Allah ka basu ya Allah iyayen da suke da rai Allah ka kyautata masu karshe su ya Allah matasan mu Allah ka kalle mu da kallon rahama ka basu matsayi na bota maka da ladabi da ibada da kiyamle da kauna annabi Allah ka zabo mana shugabanni na gari 'yan siyasa mu Allah ya gyara su Allah ya ba mu shugaban nagari duk wanda ya son Allah Allah mu gai karshe sa duk wanda yake son Allah Allah ka nuna mana mu girmama shi a tashin kiyama salamu alaikum wa rahmatullahi mun yi matukar godiya da ubangiji ta'ala ya kawo mu wannan lacca wadda ta haɗa waɗannan fuskoki masu albarka kamar yadda kuma a nan nike so in ce muna matukar farin cikin taya murna da shi dan uwa bashir bisa ga aure da ya samu muna fatan ubangiji ta'ala ya ba su zaman lafiya tsakaninsu da amaryarsa ya sanya albarka a tsakaninsu ya azurta su zurriya ta gari na san cewa ya yi kai kawo mai yawan gaske ya same ni a gida wajen kokarin zuwa wannan wa'azi na kuma ya alkawarin cewa insha Allah zan zo kuma dai cikin ikon Allah gashi Allah ya sa mun zo da haka hakikanin gaskiya zuwan mu nan gurin ya tabbata ne daga mankatar ɗin ubangiji sannan da irin kai kawo da zarya shi dan uwa alhaji bashir ya yi wajen ganin cewa mun zo wannan wa'azi domin